وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin bayanin tasiri na zunubai ga bayi ma'ana mummunan irin da zunubi yake haifar mafawa a lokacin da ya aikata wannan laifin mada ya kawo mana hadisai da yawa a ciki wato ya ce wa zakar abdullahi ibn ahmad fi kitabi zuhdi da abi an muhammad ibn sirri annahu lamma rakiba hudain fi tamma dalika faqala inni la a'rifu hadha al-ghamma bi dhanbin a 40 sana a wannan hadithin abdullahi dan imamu ahmad ya rawaito a cikin wato littafin zuhud na mahaifinsa kuma akan din ya zo wajen abu nu'aym da ibnu asaki duka sun tabbatar cewa muhammad ibn sirin daya daga cikin tabi'ai yana cewa lokacin da ya shiga nauyin bashi bashi ya masa yawa har ma sai da aka kunne shi kuma yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yana cikin tabi'ai sai yake cewa wallahi ni na san wannan abin da na shiga na kunci saboda wani zunubi ne da na aikata tun bayan shekara ce ina ganin tasirin wannan zunubi shine yazo ya same ni ana har ya auka akai idan mutum aikata laifi akwai yiwuwan wannan laifin zai iya mashi tasiri ko ba a lokacin da ya aikata ba ma'ana zai iya bibiyarsa har bayan wani tsawon lokaci sai ma da ya ce wa hahuna nuktatun daƙiƙa a nan akwai wani wato ta gaba wato wacce take mai wahalar ganewa wanda ya fi kufi hannasu fi amurin zan wanda mutane da yawa suna wato yin kuskure a cikin abin da ya shafi al'amari na zane me ya kuskuren da suke yi alai ce wahiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal ne idan mutum ya yi zunubi bai ganin tasirin zunubin a lokacin ko wannan zai sa ya mance sai ya shagala da yawa mutum zai aikata laifi mana ba zai ga tasirin wannan laifin ba to sai ya dauka cewa abin ya riga ya wuce amma da ya ce wa kadi ya ta'akkaru fa fayunsa da haka tasirin wannan zunubin yana iya jinkiri fa har zuwa wani lokaci saboda haka zunubi yana iya ma mutum tasiri ko da bayan wani lokaci wa yakunu al-abdu annahu la yuqaddiru ba'da zalika sai bawa ya dinga tsammanin cewa bayan nan zunubin ba zai iya ba komai abin ya riga ya wuce kuma al'amarin kamar yadda wani yake cewa ne idan lam yuqaddir ha'iqu fi wuqu'ihi fa laysa lahu ba'da wuqu'i gubab cewa dai katanga idan lokacin faduwar ta bata ta da ba, to ai ba wani gobara da za ta baya ta za ta rinka ganin cewa ai inda ya aikata wannan zunubin an riga an binne shi saboda haka wani yana ganin ma ba sai ya tuba ba inda dai abin ya riga ya wuce ya faru ya wuce in kudin wani ne ya riga ya ci in haƙƙin wani ne ya riga an manta da shi bai san cewa akwai lokacin da za a tono shi ba ko ba a tono shi a nan duniya ba ko zai tsaya gaban Allah dan ya biya wannan abin da ya aikata sawabin zai ne tsakanin shi da Allah ko kuma tsakanin shi da bayin Allah sai ma da yake wa subhanallah wani abin mamaki ne ma za a halakat hadihin baliyatu min alhalli A ai wato irin wannan kuskuren ya halakar da mutane da yawa kam azalat min ni'matin kuma ta wusar da ni'imomi da yawa mutum yana aikata wani laifi wata musiba ta zo ta same shi bai san cewa kafara wani laifi da ya aikata ba ne a baya ko kuma Allah ya hana masa wata ni'ima saboda laifin da ya aikata wa kam jalabat min nikma kuma so nawa ne take jawo ma mutum damuwa wa ma aktaru muktarina biha min al-ulama fadlan an al-juhal wanda yake cewa ai wanda ma suka fi ruwa da irin wannan musamman daga cikin malamai inda har malamai sun rubu da irin wannan to ina ga wanda suke jahilai to da yawa wani zai dinga ganin to ai malamai su sai riga sun kubuta to Allah kada ya san kowa ne yake aikata ai wani laifin da wani malami yake aikata kuma wani jahilin ne yake kuma ana samun haka wani kayan malami ne an sa shi akan haƙƙin al'umma kuma yana cin amanar al'umma ba su sani ba sun ɗauke shi a amana wani tayu an sa shi gina jagora ne a masallaci ya dinga gudanar da ma'ana jagorancin mutane ko a sallah da sauransu amma yana aikata abubuwa ta iya yiwa ma zai musu sallah shi bai da ba ko ya san bai da sarki duk irin wannan yana iya ba amma da ka dai san bayansa sai to har ma har malamai ma suna aukawa cikin irin wannan kuma to ina ga waɗanda suke dalilai? ولم يعلم المبتر أن الذنب ينقض shi wanda ya roƙi nan bai san cewa zunubi ba duk inda ya kai yana iya kewayowa walau ba da in ko da wani lokaci ba shi ne mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa wato yana amsa addu'ar wanda aka zalunce shi ko bayan tsawon lokaci har wanda ya zalunci na yayi laifi zai dauka ya riga ya wuce To amma wani lokaci mai tsayi sai Allah madaukakin sarki ya ya kama shi da wannan abin da ya aika shine Allah ya ce akan fir'auna fa aqadahu eh, fa aqadahu nakala al-akhiratu Allah ya mishi kama na abin da ya tun farko ya zo ya ce ana wa hukumin ala ya azabtar da bani isra'ila da Allah ya tashi kama shi sai hada handa na baya wanda ya wuce saboda haka Allah ya tashi ma mutum kamu to Allah yana kamu ne wanda yake mai tsanani kuma ba dole a lokacin da mutum yake laifin Allah ya kama shi Allah na iya jinkirta mutum ya mishi ya rubuta halala Allah ya sake shi ta abin da yake har lokacin da ya tashi kama shi kuma to sai zama ba zai kuce ma Allah ba cikin sarki kuma wannan abu ne da ko a cikin rayuwa ta yau da kullum ana gani ba ga wani yana ta aikata abubuwa Allah ya kare shi lokacin da Allah ya tashi mishi ruko sai kaga Allah ya kama shi da waɗannan abin da yake aikata ya ce kama a sun kamar yadda guba wani lokacin guba ba da aka ce ta take tasiri wata guba tana dadewa a ciki kafin ta fara tasiri a cikin mutum wa kama jirgin aljurhul mundamit alal gishi wa dagal kamar yadda kuma rauni in mutum ya ci shi ma'ana idan ya zo ya da lullube kamar irin bulanto din nan ba ka san me yake cikin sa ba ma'ana zafin ba zai tashi ba sai wani lokaci don haka wannan misali ne ma da yake ba mu cewa to nan ba ki yayi aikata zunubi ko kuma duk wanda ya aikata zunubi to ya lalle su tabbatar cewa ya tuba ya nemi yafiyar Allah a wannan zunubi haka na wakar zakarar imamu imam Ahmad an abin darda رضي الله ya rawaito daga abu darda yana cewa ubudun laha ka annakum tarawun ku bauta ma Allah kamkar kuna ganin sa wannan shine manzilatul ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tara yace wa anfusakum fil mauta kuma ku kirga kawunan kirga kanku cikin matattu wa'lamu ku sani cewa anna qalilan yubnikum khairun min katirin yubnikum ku sani cewa abu kaɗan, wanda ana zai sa albarka a ciki ya wadace ku ya fi abu mai yawa da Allah zai cire albarkar shi kuma ya zama ya shagantar da ku wa'lamu ku sani annan birra la yabla wa annan ithma yunsa ku sani cewa biyayyar bawa ga Allah madaukakin sarki abu ne da bai ba ma'ana Allah bai da mishi ladan shi da sakamako shi Allah ya ce inna Allah la yuzibu ajra man ahsana amala amma sabo kuwa abu ne da ba a abu ne da ko bayan dadewa ma'ana matsalar mutum bai tuba ba to sai an bincike shi a kai hada ya ce wa nazara ba'adun kufar mana sai ba da misali ya ce akwai wani cikin masu bauta daga cikin mutane wato ya kalli wani yaro da ya kalli yaron da ya zama da ya yi tasiri a zuciyar shi har ya yi sha'awar yaron wannan babban laifi ne laifi babba ce har mutum ya yi sha'awa da namiji ce to ya kura masa ido shi yasa malamai suke hani akan ka kura ma wani ido da aka ce an hana ma'ana maza su kalli mata ba mata ba kawai har yara waɗanda suke da kyawun sura haka haramun ne mutum ya kura masu ido domin wannan sai ya kai zuciya tana saka wani abu na saban Allah ya ce wani daga cikin masu bauta ya kura ma wani yaro ido har sai da ya sha'awa yana lura da kyawun fuskarsa da sauransu da ya kwanta bacci sai aka zo mishi a cikin baccinsa shi ne fa'uti ya mana manami wakila lahu sai aka ce masa a cikin baccin da ta ji don na gibba ha ba da na sana wannan abin da ka aikata na laifin sai wannan abin ya tasiri a kanka bayan shekara arba'in cewa wannan abin da ka aikata na laifi to sai bayan shekara arba'in ma'ana za ka gane kuskuren abin da ka aikata zai tasiri a kan wannan ma da ya kawo wato magana daga wato wani ne daga cikin magabata ya zarce haka shine wato abu abdullahi ahmad ibn yahya al-jalla ma'ana shi ya ambaci wannan kuma daga cikin abin da ya same shi bayan shekara arba'in kamar yadda ma da ya kawo ko kuma ya zo cikin eh, littafin tarihi gani na tarihi mashi cewa wannan mutum makarancin qur'ani ne bayan shekara arba'in din nan sai da ya zama baya iya tuna komai a cikin qur'ani Allah ya mantar da shi saboda wannan abu da ya yi. kaga ai ba musibar da ta wuce shi yasa mutum kawai abin da zai yi ya nisanci zunubi ko in yayi ya koma ya nemi gafara Allah ya tuba saboda tasirin zunubi yana da hatsari wannan duk shimfiɗa ma ne yake zai zo ya kawo abubuwan da zunubai suke gada abubuwa ne ya ambace su za su kai kusan guda 40 talatin zuwa 40 wanda zunubi yake Ya yace haza wannan ma'a anna lidhanbi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkharu anhu shi zunubi ma'ana yana da wani tukunci da ba a jinkirta shi in dai mutum ya zunubin to za a ba a taken ma'ana tun a nan duniya ƙada sulaimanu taimi wannan ɗaya daga cikin manyan magabata wanda ake kiran shi suleimanu taimi yana cewa inna rajula la yusibu dhanba fi sirri fayusbihu alayhi mazallatu ce mutum yana iya aikata laifi a koyi ba wanda ya gan amma in yawa yi gani, tasirin zunubin nan sai ya bayyana a tare da shi mana sai ya ga wani abu na tasirin zunubin nan shi ne kamar yadda wani zunnun yake cewa man kana laha sirri hata kasatar hukun alani duk wanda ya haici Allah a boye to sai Allah ya tozarta shi a fili sai Allah ya tozarta shi saboda haka lallai yana da hatsari domin masu saba ma Allah a boye laifinsu ya fi yawa saboda sun ke banta da Allah ne kuma suke bayyana ma Allah munanan ɗabi'unsu makala ya ɗaya ibn mu'adar razi wannan kuma daga cikin manyan malamai shi ma wato yana cewa a ajibtu min bi ya kulu fi du'a ce ni ina mamakin mutum mai hankali a lokacin da yake addu'a yake cewa Allahumma la tushmit bi al'ada ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka kada ka faranta cikin abokan gabana har su samu makama a kaina shine shamatatul a'da ma'ana makiyinka ya samu wani abu naka da zai riko da shi da zai aibanta ka ko ya ma ma'ana dariya a kai ya ce to mai hankali da yake irin wannan addu'ar ni ina mamakin shi sun mahuwa yi shammitu a kulla aduwin lau sannan shi da kanshi ne kuma zai ba makiyinsa damar da zai soke shi to zai mutane suka yi mamaki suka ce a to ta yaya za a yi mutum ya ba makiyin shi damar da zai soke shi sai ya ce ya asinda, shi ne in ya saba ma Allah fa yushmitu bihi fil qiyamati kulla aduwin duk makiyin ka ranar tashi alkiyama ai ya ganka a cikin wani abu da kai na saban Allah da ba a sani ba idan Allah ya fito da kai ai zai murna yace to wannan shine wauta da yake gani alhalin kana wannan addu'ar to ai kai wannan addu'ar abin da ya kyautu shine sai ka nisanci zunubai kuma da yace faslun walil ma'asi min al-athar al-qabihati al-madmumati والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله yace wallahi zunubai suna da tasiri mummuna wanda kuma yake na dindindin ne mai daurewa da cutar da zuciya da cutar da gangan jiki da ma duniyar mutum da lahirarsa abinda ba wanda ya sani sai Allah amma kaɗan daga cikin abin da ake iya sani na tasirin zunubi shine ma da yake ambata yace famin ha yana daga cikin irmanul ilmi duk mai aikata zunubai sai Allah ya hana shi sanin ilimi ana Allah zai hana mishi sani ya ce fa innal ilma domin shi ilimi da ake ganinsa nurun wani haske ne wanda ya zifu Allahu fil qalbi wanda Allah yake jefa shi a cikin zuciyar bawa wal ma'asiya saban Allah kuwa tutfi ulalikan nur tana dishe wannan hasken haka ilimi haske ne na Allah da yake jefawa a zuciyar wanda yake so to duk wanda ya zama mai saban Allah ne ko koda ya samu wannan hasken wannan saban zai je ya dishe wannan hasken gaba daya sai ya kawo mana misali ya ce lokacin da imamu shafi'i ya zauna a gaban imamu malik imamu shafi'i almajini imamu malik ya je ya yi karatu a gabansa lokacin da ya je zauna a gaban imamu malik wa qara'a alayhi kuma kisa shi ta gabata da cikin wancan littafin da muka gama lokacin da imamu shafi ya zo wajen imamu malik ya ce yana so ya koyi ilimi a wajensa imamu malik ya ce kai baka isa ka nemi ilimi a wajena ba ya ce kayi karami ya ce kayi karami da yawa ga ɗalibai da yawa manya-manya sai imamu shafi'i ya ce wanda littafi ake karanta a jan malik aka ce muwatta da ya je bayan kwana tara ya sake dawo ya ce ya haddace littafin gaba daya har imamu malik ya tsaya yana mamaki da ya matsa ya matsa sai ya ce to zo ka karanta da ya fara karanta ya ce sai ya gabato da shi ce ci gaba da karanta har ya bashi damar da bai ba wasu to sai ya zama ya kusance shi sosai saboda himmarsa da kuma basira da Allah ya masa har ma Imam malik ya sa aka da cewa duk wanda yake neman wata fatawa to ya nema a wajen Imam shafi shi ba malamin sa ne yake faɗa haka to shine da yayi karatu yace a ajaba ma ra'a min wa qul fitnati Imam malik abin da ya bashi sha'awa da mamaki shine wato ma'ana basira irin ta Imam shafi wa tawaqqudu zakati ma'ana ƙarfin kaifin tunaninsa a wajen ilimi wa kamali fahmihi kuma yana da fahimta da ilimin da yake yi faƙala sai shi malamin nasa da ya hangi waɗannan abubuwan a tare da shi sai yake mishi nasiha ya ce inni arallaha kad alka ala kalbika nura manyan waliyan Allah ne waɗannan sai imamu malik yake ce ma yace ni na lura da wani abu cewa Allah ya jefa ma wani haske a cikin zuciyarka shine haske na ilimi ma'ana zaka zamanto wani abu a nan gaba sai yake cewa fala tukfihu bi zulmatil ma'siya wannan hasken da Allah ya jefa ma kada ka dishe shi da duhu na sabon Allah ka nisanci sabon Allah wa qala shafi'i imamu shafi'i wata rana ya faɗa yake cewa shakautu ila waki'in su a hibbi fa ni ila tarkin ma'asi wa qala lam bi ilma fadlun wa fadlun la yu'ta ma'asi akwai ɗaya daga cin manyan malaman shi Imam Shafi da ake kiran shi Wakil Ibn Jarrah babban malami ne a Makka Imam Shafi ya yi karatu a wajensa yake cewa ina da ƙarfin hadda sai naga fahimta ta ta fara rauni kuma karatuna ya fara ƙasa sai na koka ma malami na shi wake kenan an ce abin da ya gaya masa ya ce shakautu na kai koke na kai kuka na zuwa ga malam wake ma'ana cewa hadda ta ta fara rauni imamu shafi karfin haddan shi ya kai cewa idan ya bude shafi har ma rubutu yana iya ma'ana shige masa yakan rufe ma'ana ɗaya shafi idan shafi mai shafi biyu ne haka saboda yana haddace wannan kar ya shi da wannan sai ya sa hannun shi a nan duk abin da ya karanta ba a mai mashi haka yake kiyaye shi wannan kuma kyauta ce ta Allah madaukakin sa yana daga cikin kuffabul umma yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda Allah ya musu fice wajen ma'ana ƙarfin eh, kaifin ƙwaƙwalwa da fahimta yana cewa yakan karanta hadisi guda daya sai ya cire hukunci na shari'a kamar guda 70 a ciki yanzu kai ba ka karanta hadisi 70 da kyan zaka ciro mas'ala daya shi yace in ya karanta hadisi guda daya sai ya cire mas'ala mas'ala ta addini da ta shafi wannan hadisi kamar guda 70 wannan shine shafi yake cewa na kai koke wajen malami na wakil saboda hadda ta yi rauni ta fara gurbata sai ya ce amsar da ya ban ya ce fa'arshe da ni sai ya mun nuni ya ce ilatarkin ma'asi ya ce ka nisanci saban Allah wa ya ce ka sani cewa annal ilma fadlun cewa shi ilimi wata baiwa ce ta Allah wa fadlun lahi ita kuma baiwar Allah la yuka mu'asin ba a ba mai saban Allah wasu sun ce imamu shafi yana tafiya ne wata mace ta zo wucewa sai iska ya daga tufafin da sai ya kalli ƙaurinka shi a ganin laifin da yake to mu ina muke ga yau shi yadda aka ga ɗaliban yau sai Allah ya hana musu abubuwa da yau. ko da ma malama dan kaka ji mamaki malami sai ya buɗe wajen ya kalla abubuwa da zamani sai Allah ya hana mushi wata fahimta ko kuma ɗalibin ilimi ya shagaltu da wasu abubuwa waɗanda sai na sabon Allah to sai Allah ya hana shi imamu shafi ya ce iska ne ya daga auren matar ya kalla ce na ganin laifin da yake sai wanne ya sa har hadda shi ta yi rauni domin akwai abin da za ka kalla na saban Allah sai ya zama kamar fotokofi ne in ya riga ya shiga cikin kanka to ka dinga kallon wannan abin ke za ka yi ta tunaninsa har ma abin da ya kamata ka yi mai amfani ba za ka samu lokacin yinsa ba sai ya zama wannan abin duk sanda ka koma kana tunani sai wannan abin ya dinga haskowa a cikin tunanin don haka sai ya hana kwakwalwarka ta yi tunanin wani abu mai amfani shi ne wannan malamin ya mashi wannan nasiha don haka ke nan ashe sabon allah yana hana mutum samun ilimi na biyu ya ce ilmanin riski sabon allah yana hana mutum samun arziki masu sabon Allah za ka samu ba sa samun arziki wani zai ce a ah, to ai akwai masu laifi da kuma suna da kuɗi za ka samu to ba albarka dan arzikin da ba albarka kaman babu shi ne kaman babu shi ne komai yawan san dai ba albarka babu shi dan haka yana haramta arziki ya zo cikin musnad na Imam Ahmad yana cewa innal abda la yuhramu arrizqa bi dhanbi yusibu ai bawa ana iya haramta mushi wani abu na arziki saboda zunubi da ya aikata wa kama anna taqwallahi majlabatan lirizqi yace kaman yanda tsoron Allah yana jawo arziki shine Allah yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko cewa duk wanda yaji tsoron Allah Allah zai samu mishi da mafita kuma zai azurta shi ta inda bai tsammani abin nufi wanda bai tsoron Allah bai samun mafita kuma Allah ba zai azurta shi ba shine yace kamar yanda tsoron Allah yana gadar da arziki to barin tsoron Allah kuma yana jawo talauci yace fa mastujliba bi bimithli tarkil ma'asi ce babu wani abu da yake taimaka ma bawa wajen samun arzikin Allah fiye da nisan sabon Allah shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib saboda haka nisantar tsoron Allah yana azanta bawa wa minha daga cin tasiri na zunubai yace akwai wani wufsha al-wufsha shine kamar kunci kunci wanda yajidu al-asi fi qalbihi bainahu wa bainal shi mai sabon zai dinga samun zuciyar shi a cikin kunci tsakanin shi da Allah duk sanda mai sako ya aikata sako in ya zo yana sallah a cikin mutane Allah kaɗai san irin halin da yake samun kanshi a cikin hukunci da damuwa sai ya yi ta tuna wannan abin da ya aikata da haka za ka gan shi baya cikin hayyacinsa yana cikin damuwa saboda laifin da ya aikata ya ce la yi wazinu ha wa la yi aslan wannan kuncin babu wani jin daɗi da yake tafiya tare da ita walau ijtama'at lahu ladhatud duniya bi asliha ko da za a tara mishi duk jin dadin duniyar nan to ba zai samu jin dadi tare da Allah ba yace lam tafi bi tilkal wahsha ba za ta tafiyar masa da wannan kuncin ba yace wa hadha amrun la yahussu bihi illa man fi qalbihi haya wannan al'amari ne da ba mai samun shi sai wanda yake zuciyar shi rayayya ce wanda Allah ya raya ta da imani ma'ana mai imani yanzu ka ce ka samu mutumin da yake mumini ne Allah ya jarabe shi ya aikata wani aiki na saba Allah kamar yayi zina in dai mumini ne damu za a tsame imanin a jikinsa lokacin da zai aikata to duk lokacin da aka dawo mishi da imanin nan sai ka samu yana cikin wani irin yanayin mummuna mara daɗi shi yasa ma da ya ce wannan mai jin wannan abin shine wanda zuciyar shi rayayya ce akwai wanda zuciyar su matacciya ce kaman gawa ne ka zo ka yanka ta da wuka ba wani abin da za ta jaye na mu ko saboda haka wanda yake da rayayyar zuciya sai Allah ya jarabe shi da aikata wani aiki na sabo to sai ka samu wannan abin yana damun shi a cikin zuciyarsa yasa yake banta tsakanin da Allah madaukakin sarki zaka ga yana da dama wani ma sai zubar da hawaye saboda ganin abin da ya aikata to wannan mumini ne gane ko shi yasa wani mutum da ya zo ya sha giya aka kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana mishi hukunci wasu na dukan shi da takalman su wasu suna dukan shi da ganyen bishiyar dabino sai wani mutum ya ya zage shi ya tsine mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce karka fada haka innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu ce yana kaunar Allah da annabinsa to ma'ana mu'mini ne haka nan macen da ta yi zina hankalin da ya kasa kwanciya sai da ta zo ta gaya wa Allah ta ce ni fa na aikata laifi kuma na cancanci haddi saboda haka ka tsarkake ni saboda zuciyarta ba za ta ba za ta da wannan abin da kai tana buƙatar sai an tsarkake ta to kaga wannan zuciya ce rayayya akwai wanda kuma zai aikata wannan so ɗari ma bai ji wani motsi a zuciyar shi ba to wannan zuciyar ta riga ta mutu ta zama matacciya Allah ya ce awa man na maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha wa man yurid Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyakan harajan ka'anna ma yas'adu fis sama' man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun Allah ya ce fa lanuhyiyannahu hayatan tayyibatan Allah yana jefa ma mumini wata rayuwa a cikin zuciyarsa wacce take tsarkakakkiya wanda ba wanda yake samun irin wannan sai mumini don haka lallai zunubi yana gadar ma da bawa wani kunci a zuciyar shi tsakanin shi da Allah da haka yace wa mali jirgin bi mayyitin ilam rauni bai bai ma gawa wani tasiri yace law lam yatruku dhunuba illa hadaran min wuqu'i tilka alwahsha lakana al-aqilu haliyan bi tarkiha inda mutum ba zai bar zunubi ba sai dai sai dan gudun wannan kuncin yace to da ya kyautu mai hankali ya nisanci zunubai ko saboda kar ya fada cikin wannan kunci da damuwa da ka duba annabi adam alaihi salam da Hauwa lokacin da suka aikata wannan laifin sun shiga cikin damuwa kunci wanda yake sosai har ya zama ma suna daukar ganye suna rufe jikin shi suna suna buya annabi adam yana buya a bayan bishiya cikin aljanna lokacin Allah bai fitar da shi ba Allah madaukakin sarki ya ce ya adam me yasa kake buya zaka iya buya mun ne ce ba zaka iya buya gare ni yace wallahi ya Allah ina jin kunya yanda ka sa ni a cikin ni'ima kuma na aikata wannan yanzu mutane nawa ne suke samun kansu a cikin ni'ima sai su yi amfani da ni'imar wajen saban ko shi yasa wani yazo ya samu ɗaya daga cikin magabata ya ce ni ina so ka bani damar da zan saba ma Allah a cikin mutane zabi ni ina so ka bani dama ni saban Allah kawai nake so ne kaga wani ne zai zai tsine masa sai ya ce akwai dama guda daya shine ka je ka saba ma Allah da duk abin da kake so ka yi amma duk abin da za ka saba ma Allah da shi ya zama ba ni'ima ba ce ta Allah a ka sai da ya tafi sai ya tunani sai ya dawo ya ce to ai ba zai yi ba ya ce to a shi bai kyau kika saba ma Allah in hannu ne misali ai Allah ne ba shi in kafa ne in farji shi ne ma zai je yi zina ai nima ce Allah ya masa ce duk abin da zaka yi dai na saban Allah ne na baka dama ka je kai amma kar ka yi amfani da ni'imar Allah a kanka wajen sabon Allah sai da ya tafiya mai nisa sai ya hankali ya dawo jikinsa sai ce ai ba zai yi ba domin ni'imar Allah ta lallabe bawa gaba da yayi wa in za ta kusu ha idan karfi ne kake ji da shi Allah ne baka wannan ni'ima ta karfi ko idan kyawun sura ne kake ji da shi ba kai ka halicci kanka ba Allah ne ya halicce ka idan dukiya kake alfahari da ita baka zo da ita duniya ba Allah ne ya ba, ashe duk ni'imomin Allah ne akan ka kenan kenan mutum bai kamata ya amfani da ni'imar Allah wajen saba ma Allah wa shakka rajulun wani mutum shi ma ya kai koke ila ba'd al-arifina zuwa ga wani daga cikin masana Allah wuhshatan yajiduha fi nafsi yace yana samun kunci a zuciyarsa yana cikin damuwa kazo wani zai zo ya same ka yace ni ba Allah shi gabarta ina cikin wani irin yanayi ana zan ji dinga jin hankali na ba a kwance yake ba to kaman haka yazo ya gaya masa yake cewa shi yana cikin wani damuwa da kunci da ya dame shi a zuciyarsa sai ya ce masa ga amsar da ya bashi ya ce idza kunta kad auhashatka abdunu lallai idan zunubai sun lullube ka sun sa ka a damuwa fada'a yace to ka rabu da ita shi ita in ka so wasta'anisi sai ka samu ma'ana ɗebe kewa da Allah madaukakin sarki Allah ya ɗebe makewa ma'ana kamar shi wannan malami ya cewa abin da ya jefa ka cikin wannan kuncin saban Allah don haka ka bar shi ai duk wanda ya shiga saba ma Allah madaukakin sarki sai ka same shi cikin damuwa yawancin damuwa da zaka samu saban Allah ne Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan duk wanda ya dauke kanshi daga ambatona Allah madaukakin sarki ce sai ya samu kanshi cikin rayuwa ta kunci a duniya ma'ishatan bankan Allah ce rayuwa ta kunci da wahala da haka duk wanda ya nisanta da Allah madaukakin sarki ya tsinduma cikin sabon Allah to sai ka same shi na cikin damuwa ko da a ce yana jin dadin laifin da yake aikatawa san da yake aikatawa amma da ya bar wannan laifin kuma za ka samu rayuwar shi babu sai ba kuma yanzu mai shan kwaya yana shan kwaya yana jin dadin shan kwaya amma da ya bar wannan abun kuma in ka kalle shi ka kalli rayuwar shi sai ka ga ya zama abin tausayi a wajen saboda rayuwar shi babu wani hangen nesa bai san inda zai je ba bai zan yake a gabansa sai ka ga rayuwar shi ta zama abin tausayi sai ka ga ya shiga cikin kunci yana yawan fushi yana yawan zage-zage yana yawan fada duk wani abu da zaka mishi na jin daɗi shi ba zai gamsu ba saboda ne saboda ya riga ya kwamfaɗi wannan sabon Allah mafaɗin sarki ya ce wa laisa alal kalbi amaru min wahshati dhanbi ala dhanb ce wallahi zuciya ba abin da ya kuma mata ɗaci da wahala irai wato mutum yayi ya shiga kunci na zunubi akan ya aikata zunubi fallahul musta'an da haka ana neman taimako ne a wajen Allah Allah ya taimake mu Ya ce to daga cikin kuma abin da zunubai suke gadarwa saban Allah yake gadarwa shine alwahshatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas wannan kuncin shi ma da yake samu tsakanin shi da mutane wancan tsakanin shi da Allah ne yanzu inda mutum zai sha taba misali ya shigo masallaci za a yi sallah sai ka same shi a cikin rudewa yake dan kafin ya shigo sai duk abin da ake na wanke baki sai yayi sai ya sai tokkom ya kauna amma duk wannan ba zai tafiyar mishi da wannan damuwar yana zuwa zaka ga dai yana nan a matsani dan wanda yake kusa da shi zai dinga jin kaman ya dame shi ko kuma kaman ya san me ya aikata to duk wanda ya aikata zunubi haka zai dinga ji a cikin mutane da ya shigo cikin mutanen kwarai sai dinga tsarguwa sai dinga jin kaman ana ganin shi yana aikata wannan abu shi yasa sai ka ga ya nisanci mutanen kirki bai zama da mutanen kwarai saboda duk sanda ya zauna a cikin su zai wanda ya sha giya yanzu zai zauna a cikin mutanen kirki ba zai zauna ba saboda wannan abin wannan tsarguwar tana nan tare da shi haka duk abin da ya aikata na zunubi zai dinga tsarguwa tsakanin shi da mutane da ya shiga cikin mutane sai zuciyar shi ta dinga gaya masa kamar mutane suna ganin abin da yake aikata. ko kuma a'a ana zargin shi da wani abu ko ko wannan tsarguwa ce ta zunubi ta laifin zunubi shi ya ce wala siyama musamman ma ahalul khairi ne in dai mutanen alkhairi ne mutanen kwarai ne to me laifi bai iya zama a cikin ya saki bi yana zaune a cikinsu zai ji ya ba zai iya zama ba ya ce fa innahu domin kuwa ya ji duwashatan zai dinga samun wata tsarguwa tsakanin shi da su wa kullama qawiyat tilkal alwahsha duk lokacin da wannan tsarguwar ta karfafa ta yi ƙarfi, ta yi girma da minhum zai dinga nisanta daga gare su wa min mujalasatihim sai dinga nisanta da ma zama da su wa hulima barakatul intifa'i bihim sai a haramta mishi albarkar amfanuwa da su wa qaruba min hisbi shaytan sai kaga ya ya kusanci rundunar shaytan bi qadri ma baquda min hizbi rahman gurgurdan yadda ya nisanta da rundunar Allah wa taqwa hadhihi alwahsha hatta ya yace wannan ma'ana kuncin da wannan tsarguwa za ta iya ƙarfi a jikinsa sosai har sai ta mallake shi gaba ɗaya fataqaqu bainahu wa bain imra'atihi wa waladihi wa aqaribi sai kaga ba zaman lafiya da shi da matarsa ba zaman lafiya da shi da 'ya'yansa ba zaman lafiya da shi da danginsa kamar mutum ne da zai je ya fashi da daddare da rani ya dawo mutumin kirki zauna a gida sai ka samu ba zaman lafiya tsakanin shi da kowa da kowa saboda wannan abin da yake aikatawa sai ga da shi da ɗan shi ba zaman lafiya kullum zage-zage ne da faɗa. to in ka sami irin wannan sai ka samu sakamakonsa saban Allah ne wani abu ne da yake aikatawa wani daga cikin magabata ya cewa wallahi ta saba ma Allah ina ganin tasirin haka a cikin har dabba ta in na zo na ba dabba ta abinci zai ta buge abincin ya ce ina ganin tasirin saban Allah wani kuma a cikinsu yana cewa wallahi in na aikata wani laifi ne yake ganin laifi ne ya aikata na saban Allah ya ce in ya tsuguna zai yi bawal ya ce jini ne yake fita suna ganin ya saba ma Allah madaukakin sarki to saban Allah yana haifar da abubuwa da yawa waɗanda suke munana ya ce fatarahu sai ka dinga ganin shi mustawishan min nafsi shi kanshi yana zargin kansa kagon sai ya zo ya dinga cewa shi bai san shi wani irin mutum ba shi bai san menene abin da ya aikata ba kowa haushin shi yake ji to an ga gama da ya fara furta irin wannan to akwai wasu abubuwa da yake aikata muna ya mutum da kanshi ma ya dinga zargin kansa to wannan tasiri ne na zunubi wa qala ba'du salaf wanda daga cikin magabata shine wanda muka bada yake cewa inni la asil da yace wallahi wani lokaci nakan saba ma Allah dan adam ba ma'ana ba ma'asum bane in ba annaba ba duk yanda muke ga yana iya saba ma duk da kiyayewarsa saboda ba wanda ya Allah ya bashi wannan kariya sai annabawansa sai kuma mala'iku la asuna Allah ma amara to amma dan adam kullu bani adam khata wani mutum ba annabi bai yana kuskure kuma yana ma Allah sai dai kawai in mumini ne na kwarai in ya saba ma Allah zakarun da sai su tuna da Allah su ambaci Allah su tuba fastaghfiru li dhunubi sai su nemi gafarar zunuban su Allah ya sanya mu cikin su yace wallahi wani lokacin nakan saba ma Allah fa ara zalika fi quluqi dabbati sai naga haka tasirin wannan a cikin ta ko na zo hawan dabbar ta mun wani irin hali ko ta kife mun ko wani abu wa mura'ati ko matata na ce ta yi wani abu ta ƙi ko ta mun wani abu na wulaƙanci. ya ce in na ga haka na san cewa na yi wani aikin laifi na saba ma Allah ta wani waje to kaga waɗannan su ne masu bibiyar kansu ana so mutum ya dinga binciken kansa mana ka dinga binciken kanka me ka aikata na alkhairi me ka aikata wanda yake ba na alkhairi ba wa min ha? yana daga cikin tasirin zunubai mummuna ta'asiru umurihi idan mutum duk ya shiga cikin wahala a rayuwarsa al'amuransa duka su rikice wannan tasirin zunubi yace fala ya tawajjahu li amrin illa yajiduhu muglaqan duna duk abin da yasa a gaba sai ya ji ya ga abin ya toshe masa ko me yasa a gaba zai yi to ba zai taba samun nasara a ciki ba to yace wannan tasirin zunubi ne yake kawo domin kuwa tsoron Allah yana sauwaka ma mutum al'amura Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra kaga wanda bai ji tsoron Allah kuma yaj'al lahu min amrihi usra abin nufi kenan dan haka tsoron Allah da nisantar zanubai yana sauwake ma ba da shi ma man ya yaj'al lahu min amrihi yusra ko Allah zai sauwake masa qala aw muta'assiran alayhi ko abin ya mushi wahala wa wannan kuwa kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra kamar yadda ayat ta gabata kuma mallan ya tsakuro wannan ne daga ayat wai na nuna kaifin fahimtar sa da yanda yake iya karanta alqur'ani ya fitar da irin waɗannan abubuwa faman aqala taqwa mallan yace wanda yayi watsi da tsoron Allah Allah ya nisantar da mu daga waɗannan ja'ala lahu min amrihi usra sai Allah ya sa al'amarin shi ya mushi wahala in dai ya bar tsoron Allah ya ce wa ya lallahi al'ajab akwai abin mamaki kaifa ya ji abu, abuwa ba kai wal masalihi masudatan anhu wa ha mu'assaratan alaihi ba huwa la adamu min aina Ya ce abin mamaki shi ne. ta yaya bawa zai ga ƙofofin alkhairi duka a buɗe amma kuma shi an toshe masa ƙofofin. ga abubuwa masu amfani ya rasa yadda zai amfani da su kuma hanyoyin duk da zai biya samu wannan amfanin sun zama mishi da wahala alhalin kuma bai tunanin ta ina wannan wahalar ta zo ai duk lokacin da kaga kayi kokarin yin wani abu mai amfani ko kana neman wani aikin alkhairi ka gaza yi to sai ka bincika ka ce kila akwai wani abu da kake aikatawa da ya haifar ma da misali ina so in dinga azumin litinin da alhamis amma na kasa me yasa na kasa ko ko ina so alal aqalla ko da raka a biyu ne in dinga yi cikin dare na kasa me yasa na kasa kaga in na sallah ne cikin dare ta yiwu daga lokacin da na koma gida in na ci abinci na cika ciki na ina da babban TV sai na bude sai na fara kallon tashoshi to wannan abu shi ya hana ni tsaye tsayuwa ne sallar dare eh ne. in ka bar shi za ka yi sallar haka ne saboda haka in ka ga wani abu na alkhairi ka kasa yin sa to kai bincike me kake aikatawa mutum da me yake aikatawa kana so ka dinga ziyartar makabarta ka kasa sai ka raya a zuciyarka ya kamata duk sati in je in ziyarci makabarta musulmi musu addu'a sai ka ji ka kasa to in ka duba zaka ga ka tsaya yin wani abu ne a wannan rana ila abin ma bai da amfani ila ka zauna sai ka zauna ka yi hira a majalisar ka in ka yi ba to zaka je kai wancan ko kuma wani abu makamancin wannan misalai ne ko kana so ka dinga zuwa ka saurari karatu amma ka kasa ce to in na zauna me nake yi sai ka tambayi kanka ko kaddara kana da tibin kana da tashoshi amma ka buɗe ka kalli tashar da ake karanta alqur'ani ka kasa yace saboda kana kallon wani program ne mai season kaza in ka kashe shi ka canja za ka kalli ayi Ya yasa duk lokacin ka in baka shagaltar da shi cikin biyayya ga Allah ba to in baka yi da gaske ba za ka shagaltar da shi cikin sabon Allah Abubuwan suna da yawa na kusa da ƙarshe ya ce wa min ha zulmatun ya ji duha fi ƙalbi hakikata wallahi wani duhu ne bawa zai dinga ce a zuciyarsa a hakika yana cin zuciyar baka take haka zai dinga ji saboda zai ya hussu biha zai dinga jin akwai duhun a zuciyarsa kama ya kusu allailul bahimu idan lahamma kaman yanda in ya fito cikin dare aka dauke wuta bai da da bai da komai a dakin sa sai yayi ta lalibe kafin ya kamo inda kofa take haka zai dinga ji a zuciyarsa inda yana saban Allah zai dinga jin wannan haka tabbas sai dinga jin zuciyar ta masa nauyi ba daɗi ba wani walwala a cikin zuciyarsa to wannan saban Allah ne yace fa tasiru zulmatul ma'siya li qalbihi ka zulmatul hissiya li basari da haka duhun zuciyarsa sai dinga jin shi kaman ido ne ya bude ya ga duhu baya ga komai haka zai dinga ji fa inna ta'ata nurun Allah yace domin biyayyar Allah haske ne mutum yayi biyayya ga Allah yayi sallah haske ce as-salatu nur haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu nur domin sallah haske ne da haka biyayyar Allah haske ne saban Allah kuma menene duhu ne yace wal ma'siyatu zulmatu saban Allah duhu ne wa kullu ma qawiyati zulma duk lokacin da duhu yana ƙara baki yana ƙara baki yana ba ƙara baki yana ƙara taruwa izdadat hayratahu to mutum zai ƙara imaucewa ne inda daga waje kana ganin hasken wata in ka shigo inda ba hasken wata to zaka ga duhun ya ƙara sai kana neman inda zaka sa kafarka to haka saban Allah yake hatta yaqa'a fil bid'i wad dalalat yace har sai bawa ya zo ya auka cikin bid'o'i da bata wal umurul muhlika da abubuwa masu halakarwa yanzu kamar misali mutumin da yake neman ah, buɗe a cikin kasuwancinsa ko wanda yake neman ya samu wata wani matsayi na na jagoranci na mulkin al'umma idan ya kasance mai saban Allah ne to zai sha wahalar banza ne ko da zai samu matsayin to zai sayar da addininsa wanda zaka ga yana neman buɗe a cikin kasuwancinsa amma saboda saban Allah ne yake aikatawa za ka samu sai ya auka cikin abubuwa na saban Allah zai ga buɗin ya ƙi samuwa wannan zai kai shiga sai ya fara bibiyan matsafa ko sai fara cikin bidi'a da saban Allah da abubuwa na barna wanda daga ƙarshe suka ga har sai ya siyar da addininsa akan neman duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ana wayan gari kowane bawa yana wayan gari wanda ya wayi gari akwai wanda yake ba'ibun nafsa akwai wanda yake siyar da kansa akwai kuma mu'tiquha akwai wanda yake yanta kansa daga wuta aw mubiquha akwai wanda yake halakar da kansa duk wayewan garin Allah sai ka samu bayi haka wani da sassafe zai je kai kansa ga halaka wani da sassafe zai fita neman alkhairi wani da sassafe zai ce siyar da kansa siyar da addininsa saboda duniya kaɗan da zai samu saboda haka ba komai yake kai mutum ga wannan ba illa safar Allah in sako yayi yawa sai ya batar da bawa gaba daya har ya rasa ma menene ma Allah ya halice shi domin shi Allah ya ce nasullaha fa nasiyahu Allah ya ce ayu alladina amanu la takunu kal wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusakum ai fa azahum buzuza nafsihim rabban da za su samu ma na duniya su yi tunanin me ya kamata su yi na alkhairi Allah ya mantar da su sai ba ya tunanin alkhairi saboda ya mance da Allah bai biyayya ga Allah da haka duk wani abu da zai yi na alkhairi da zai amfanar da shi ma sai Allah ya mantar da shi ba zai yi ba za a je a ce mishi ga wani aikin alkhairi da za a ce wallahi wannan ku bari sai wani lokaci ya manta da Allah bai tunanin Allah sabon Allah ya mantar da shi ma abin da zai na alkai da zai amfani shi babu amma ya tsinduma cikin saban Allah Ya ce, wa huwa la shukur babban hatsarin ne, shi yana haka ba san yana yi ba ya riga ya bata ce, ka a'ama kaman makaho ne kharaja fi zulmatil layli yamshi wahdahu yanzu makaho ya fito cikin duhun dare shi kadai yana tafiya ya kake tsammanin inda zai je ba inda zai je to haka ne mai saban Allah yace wa taqwa hadhihi zulma wannan duhun zai karfafa hatta ta zahara fil'a'i har sai ka gani a fuskan bawo in kaga fuskar shi sai kaga babu alkhairi a ciki kwata kwata sun summa za ka ga ta ƙara ƙarfi hatta ta wal wajhu wa tasiru sawada bihi wallahi sai kaga alamar a jikin fuskarsa ya rahu kullu a duk wanda ya kalli fuskar zai gani yanzu duk yanda ka kalli fuskar mashayi sai ka ga wannan alamar a fuskarsa sabata ne duk wanda kuma kaga baya wannan kaga fuskar za ka ganta a sake ka tara mashi ka kalli idon su da fuskokinsu, za ka idan yi ja yi jaja tsirin haka da shi kaga bakin leban duk ya bushe yi wani baki kaga leban ya rike kaga ga ba shan gani fuskar wannan saban Allah ne shine sai a gani a cikin fuskarsa saboda saban Allah mai biyayya ga Allah kuma aka taba ganin haka ba a fuskar sa in ka kalli fuskar sa ka ga haske ne to su suka su suka ja maka kansu wannan alamar tun tana ciki tana ciki tana ciki tana koyuwa suka kasa danne ta su fi ta har suka bari ta fito ake gani shi yasa da Allah ya ce yau mata biyadu wujuhun wa taswadu wujuh ranar tashi alkiyama wasu fuskoki za su yi haske wasu su yi duhu to tun daga duniya ne gashi akwai buskar da in ka kalle ta gasan ba alkhairi a ciki kana ganin ta gasan ba alkhairi a ciki to haka ne ranar tashi aljama fa za a tashi to muna roƙon Allah ya haskaka mana fuskokin mu qala abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana cewa inna lil hasanati bayan fil wajhi wallahi kyakkyawan aiki in kai shi yana da wani haske da yake bayyana a fuskar ka wa nuran fil qalbi kuma haske ne a cikin zuciya wa sa'atan fil rizqi kuma yalwa ne a cikin arziki wa quwwatan fil badani kuma sai ya baka karfi a jikinka wa mahabbatan fi qulubil khalqi sai kaga kowa na son ka kuma wannan kyakkyawan aiki ke na wanda ya kyakkyawan aiki zai samu wadannan abubuwan guda nawa guda biyar farko yace baya'an fil waje fuskar za ta yi haske wa nuran fil qalbi zuciyar ma za ta samu haske a cikin ta wa sa'atan zai samu yalwa arzikin sa wa quwwatan zai samu karfi a cikin sa wa mahabbatan fi qulubil kuma zukatan mutane su suna kaunar sa to wannan sakamakon kyakkyawan aiki ne to bai mana shiru ba inda masani ne na addini masani ne na alqur'ani haka Allah yake in Allah ya kawo labarin yan aljanna zai ba da labarin yan wuta la ce inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaban wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqan ha la la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban jazaa'a min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba sai kuma aka ce wa yaqulu al kafiru ya laitani kuntu turaba shi kuma zai shiga cikin damuwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun sai a ce innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun haka Allah yake sai Abdullahi dan Abbas ya ba mu labarin mutanen kwarai da abin da suke samu da tasiri na kyawawan aiki sai ya ce to tasiri na munanan aiki kuma ya ce wa inna sayyi'a idan mutum ya aikata laifi mummuna ita laifin nan mummuna da zai aikata ta to lallai tana da sawadan fil waji sai an ga bakin a fuskar bawa inda ya aikata wa zulmatan fil qalbi zuciyar sai ta yi duhu wa wahnan fil badani kishiyoyin wayanci abuwan ne jikin sai yayi rauni wa naqsan fil rizqi sai ya samu tawaya a cikin arzikinsa wa baghidatan fi qulubil khalqi mutane su ji ba sa san shi biyar ne da guda biyar in mu ji yayi kyakkyawa ya samu wannan guda biyar in yayi mummuna ya samu wannan wa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga saba masa kuma dole sai mutum ya dage ma'ana ya nisanci sabon Allah ɗin kuma ya shagaltar da kansa da abubuwa na biyayya ga Allah zuciya ce sai ka yi fada da ita dole in ma ka kada ita ko ta kada kai kullum haka ake wayan gari tana kai ka kana kai ta tana kai ka kana kai ta gwargwadon neman kusancin ka da Allah da yawan kyautatawarka da zuciyarka gwargwadon karfin da zaka samu har ka kada zuciyarka ka hana ka. tana cewa ka yi kaza kana cewa a'a sai ka je kamar za ka yi din sai ka je kana cewa ba za ka yi ba to amma idan mutum mai sakaci ne da sake sai ta auka shi sai ya koma kuma zo yana cewa to ya yi na dama me yasa yayi kaza haka Allah madaukakin sarki ne santar da mu daga munanan ayyuka da kuma zanubai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga gare wanda kuma suka jarabtu da su na roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da su Allah ya yi musu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk